idan an ma sata ko wani ya ci duk abin da za ka yi ka yi ta bakin arama to wannan kwantar da hankali ana rubuta tabbaje da kafa ɗaya duk mimun ka buɗe ka sa sunan ɗan iska ko waye, in ka sanya sunan shi amma a ji tsoron Allah sai ka samu 'ya'yan tafasa 'ya'yan tafasa guda tara sai ka samu a ƙwallon tumfafiya sai ka zuba 'ya'yan tafasan sai ka ɗure rubutun a ciki ka ɗora akan wuta kana ɗora kana wurdin tabbaje da zo cikin shi zai kumbura yadda wannan abin yake kumbura cikin shi zai kumbura sannan kuma idan baka cire ba har wannan abu ya fashe to shi ma fa cikin shi zai fashe ma'ana zai mutu eh saboda haka in abin ya fara kumbura ya fara kumbura sosai a ji tausayin shi sai a cire domin wanne ya ɗauki ran wani shi ma ya sani Allah yana faɗa a cikin alƙur'ani cewa wa qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam wanda ya kashe mumini da gangan ba ko masa wutar jahannama kalina fi abada kuma ba zai fita ba ai haƙuri domin malamai ne a wannan gida ɗan ƙaramin almajirin ku ne dai da aliyu yake karan bani ai mana afuwa